sunan abi dawud babu da uku, sunanu abi dawud babu ha'il babu da ke magana ka cewa mace mai al'ada gillu bin hajji za ta yi ɗaukar niyyar aikin hajjinta da al'adarta a jikinta an gane za ta ɗauki aikin hajjinta da al'adarta a jikinta ka ce wannan wannan al'ada ba ta bata dama ta dake aiki ba aikin hajji ta kona umara wani san umar kala da san usman bin abi shayba qala san abda an ubidillah an abdurrahman bin qasim an abi an aisha qalat nufisat asma'u bi tu'may tace asma'u ir umay wato tayi nifasi ma'ana biki ya zo mata jinin haihuwa ya zo mata ko naƙuda ta zo mata bi muhammad bin abi bakr da cikin muhammad dan abubakar dan abubakar siddiq bi shajara a wani guri da ake kiransa shajara sunan waje ne fa amar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta nabi sallallahu alaihi wasallam ta jira abubakar an taftatil cewa ta je ta wanka fa ta hilla ta dauki niyyar kaga da al'ada da biki duk ɗaya ne hadisi ne sahih an sa muhammad bin isa wa isma'il bin ibrahim abu ma'mar قال حدثنا مروان بن شجاع عن أبي خصنام خصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال almisalci alha'id wa nufasa mace mai al'ada da mai mace mai biki idza atata alal waqti idan suka zo akan lokaci taktasilani to su wanka wa ma na suka zo lokacin da ya kamata lokaci bai fice ba kama a ce kafin takwas ga wata an gane sun zo akan lokaci shikenan to taktasilani su wanka wanka ne shirami wa juhrima ne ta dauki niyyarsu wa taqdiyanil manasik kullaha da ayyukan hajji za ta yi gaira tsawafi bai bai in ba tsawafi ba ko sa'i tsakanin safa da marwa tsari qala abu ma'mar fi hadisi hatta ta tuhura wa lam yadhkur ibn isa ikrama wa mujahidan to wannan hatta ta tuhura dinnan wa lam yadhkur ibn isa ikrama wa mujahid bai ambaci wani ma'ana ta an bin abbas wa lam yaqul ibn isa kullaha من تقضي قومك وجملتك كلها إلا الطواف حتى تطهر أغاني على حتى تطهر أنت shi da wafi ta kai ta gama kuma tsarki za ta je ta rama abinda da mutu ba ba da ta almanasika illa tawaf duk za ta yi ayyukan wato aikin ta na aikin hajji da umara illa tawaf kuma tawafi ga bilbai an طوافي لسعي حديثنا نعش في البخاري مسلم يفعل ما يفعل الحاج غير أن تطفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة كما كما باب الطيب عند الإحرام باب اللي كما قال الشنياء لا تبتني أنفاني لتراري عند الإحرام أسند ذي ساحرام سند ذي الأتنية باوي الأتنية هشك الشنع أكبا بفوق كافرني شغنية نعم. نعم قال سألك عن نبي وأحمد ابن يونس قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم تجي ناقصا شيء إنا بيسا ومن أسلم ترابي لشرامه واتو إذن ذي الكنية سبو نية الذي الأوكا قبل أن يحرم أما بقى فين الكنية ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت هذا وجن ياي تفافنسا ياي شرام wajen cikin toka لك aiki sauki aiki kenan kafin ya sa yi tsakanin su ba da marwa kafin ya zo ya tawafi ana nufin a ranar sallah kayi yanka kayi waye da shoransu kafin ya zo wannan din nake na ina fi samu turare قال سيدنا محمد بن صباء البزار في حديثين صحيح قال سيدنا إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لنجد جدك كأني أنظر إلى وبيس, وبيس المسك ابن لك مكما قوانا نحن جيتا كما أنها هنقو جروايه na turare fi mafriqi rasulullahi sallam a wajen kafaɗa manzon sallam wa huwa muhrim yana mai yana maniyaci ma'ana ya sa turaren ne kafin ya dauki niyya bayan ya dauki niyya wannan shi turare kuma bai da hankali ba wannan ke babu talbid babu da ke magana akan mutum zai iya gyara kansa ya shampo ga wanda yake shampo ko gyara kai ya dayin dinsa ya yi abin da gyara shi tsaf kafin a ɗauki aiki zai yi kaga sai turare ka gyara ka dauka bun ka ita ni aiki قال سلام سليمان بن داود المهري قال سعيد بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم يعني ابن عبد الله عن أبيه قال سمعت من أبي سلم يهل ملبدا نادى أبي سلم ينا طوكا نيا تأيكي ملبدا على لغه كانت ينا شافة دمي بإجرا أغاني يا شافي ينا شيكي نعم قال اسمع عبد الله بن عمر قال اسمع عبد العالى قال اسمع محمد بن إسحاق النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل النبي صلى الله عليه وسلم أي كمان إرن يا يا دالي يا ملكي كنسى بالعسل بالدمى أنا إيه ما قال kwarai daga tana انا gashi eh إيه jarin gashi mu ko kaga yanzu mu ba al'adar mu ne haka gashi gashin babin bin hadi babin ke magana akan قال سأل النفيلي قال سأل محمد بن سلمة قال سأل محمد بن إسحاق وعنا وعبد سنة قال سأل محمد بن منهال قال سأل يزيد بن زريع بن إسحاق المعنى قال قال عبد الله يعني ابن أبي نجيح قال لسيم مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية عليه الصلاه والسلام يا هدايا شكر الحديبية شكرة الشدة ونعم fi hajjaya rufin ɗansanar jamal a cikin wato hajji a nisanar akwai jamalan kanin da abu jihar akwai wani raƙumi na abu jihar ne fi ra'asi buratu fi wato a kansa kamar za ka iya cewa kama akwai wani warwaro ko zobe na azurfa ƙalibin min han bura min zahab za da ya gizu bi zalikar a ya haka ne ya ɓata mashirkai da shi ya gizu bi zai kan shirki a nuna cewa ga ga raƙumin shugaban arna yau za a yanka shi a wajen abin nan bara ma a samu sauti shaida din sun ganci su gani babu bi hajji bakar baqar babu yake magana akan hadiya da saniya da shanu قال سعيد بن سرح قال سعيد بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد صلى الله عليه وسلم ياي سوكا قالا ينسى ياي هديا قالا ينسى في عجة الوداع عجة بقرة بقرة واحدة ثانية ايه تيري بسبب الإيالات لغاية نعم عن غاني إذا ما كما لا يجي قال أسفل سريع وكوتو كجير سنة شمبان با أو أسفل قرر قال أسفل عمرو ابن عثمان ومحمد ابن مهران الرازي قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه annar rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ni tamar annabi ya yi yanka ga waɗanda suka yi umara min nisa'i cikin matar sabaqaratin saniya ɗayan ka musu bayyana wannan tsakanin su a gane to ake nan idan mutane ka haɗa da yawa suka je suka ake ka iya haɗa su a saniya ko rakumi aikin hajji a hadaya yadda ake a saniya a layya na'am babin fil isha'ar babin da ke magana akan sa alama ga dabbar da za ka yi hadaya da ita shi ne al-isha'ar sha'ira ya ne alama a sa mata alama in za ta haɗo hanya kowa an san wannan cewa ta hadaya ce eh ɗan sabon walid الطيالسي وحمد بن عمر المعنى قال حدثنا شعبة عن قتادة قال أبو الوليد قال سمعت أبا حسان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi dir hulaifa a dir hulaifa kuma da abi badana sai aka masa wata taguwa ba sha'araha wato sai mata alama min safhati Wa wato a gefe ko a fadin ko a kwararan tozanta al'aiman amma bangaren dama a sa alama yadda ake yi shine a taya wajen ko a sa wuka ko a sa wuta an gane sun masalata an haddam sai kaɗe jinin bayan ya taya wajen da an gani wannan ta hadaya ce wannan ba ce ga kaza za ka rubuta ba amma kai wata alama da an gani cewa an taɓa tozon ko an taɓa za wannan cewa an san ta mai jace ta daya. har ma ga rago jini jini a jiki na kuɗin kamalan ai malam akwai ibada da yawa gwada bayi Allah yake subhanahu ta'ala kaga layya kaga aikin haji kaga umara yanzu wani yana da kuɗin umara dubu amma ba zai iya zuwa ba yana da kudin aikin hajji dubu ba zai iya zaushe kwana sha ɗin nan ko ishirin da zai kwa zai harkoki na kaza kaza na waye waye ɗina waye kaza na an bari kudinka malam ka sa ka mai daraja mai kima a maka da ƙasa a yanka shi kuma ka rabar wannan kana nuna cewa kai ka fi son Allah fiye da kudin mutane su gane ka fi so kai bauta Allah na ji har kan ma an ajiye bara in je bauta Allah ta fi ina labbaika ba in je har kan ma na haƙura na ajiye abinda na yi shi kenan in na dawo na ɗora to wannan a cikin wannan akwai ikhlasi a cikin wannan akwai alamun wani yana san Allah ya fi san Allah fiye da dukiyar na'am yake cewa waƙalla kuma sai mata rataye bi na alini ya sa mata fade ko silifa bi aka sa mata misali za a ɗauki kiliba bi sai a ɗora kai a tsamma sai a rataya mata an gane? akwai hikima wani abin da aka yi ba kai abin za aka yi ba za ta yi amfani sai mun zo babu fasalin gaba Saboda da idan lau a tsaye wasu tsari da za ta kasa ceto tso a hanya ya zama ciwo a yanka mutane za su iya zuwa su ce za su kama ci to amma wannan alamar da aka sa mata an gane ko da kuma wannan takalmin da aka sa mata kowa ya zo din mai irin ka mai siffa kamar ne ci ba zai taɓa ta kaga an ba an kubutar da shi kwarai da gaske sannan su kuma mutanen gari wanda yake da tsanin ya taɓa akwai kawai su kuma su zo su je su ibi da biyar su tafi gida na'am yace summa ina bi rahilatihi sai aka zo masa da tagota ta fara ma qa'ada alaiha da yazo aka ta wasta wajbihi ta daidaita da shi al da. a dandar ya ƙasa kawai gaba zai a hannabin hajji sai ɗauki niyya kaji yadda ake yi malam ba a zuru kana cikin bayan ɗaki kai wanka ko kana cikin masallaci kana na kama niyya ba sai ka zo ka hau abin hawa an gama rabi kawai an sa mota ta fara wamin kawai ɗagawa za a yi direba ya hau kawai juna daga ce Allahumma labbaika hajja Allahumma labbaika umra haka ake yi amma ni ma tun a cikin masallaci ya zai yana miƙewa zai ce labbaika نعم قال مسدد قال يحيى عن شعبة بهذا الحديث بمعنى أبي الوليد قال سنت الدم بيده تكاد إمة جنين دهانته صلوات الله وسلامه عليه قال أبو داود رواه من قال سنت الدم عنها بأصبعه في تكاد قال أبو داود هذا من سنن أهل البصرة الذي تفردوا به وتوجهوا أنا لهم يدعك وسيأتي الحديث قال سمع عبد الأعلى بن حماد قال سمع سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فلما كان بذي الحليفة ليجي ذي الحليفة قد لدى الهدية سيرات يا متى وننتا كلمي وأشعره يمتى علامة إشعار ذي شيء أساوك ko makami a taya jikin kuma bai da kyau musamman tozo in mai tozo ce na'am shine isha'ar shi kuma taqlid wato ne a rataya mata wani tsumma ko wani takarmi ko dai wani abu da za a gane ta da ya ce ita ma wa haram sai dauki niyya قال نادون قال وكيع عن سبيان عن منصور an عن an عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنما أن يسلم يا بادا وهذا يا تدبوبي مقلدة wanda sai da ya sa musu wannan ratayen. ya musu wannan alama babu tabdilil hadi babu da ke magana akan canja hadaya an gani wani da aji canza cikin gabata su yi aini in kana so ba idan in ka bayan ka ce ai maka suke ne suka zana balo abinka idan ka iya yi za ka yi sosai kuwa kana so ka yi abinka za ka yi irin da sassare a titi ka sa wani maka amma ko za ga wani lokacin gwada ɗin ka baya ka ce a yi ƙwarai da gaske tun da zai an yi ya yi wakil sai juna ali a kan dabbobinsa da wannan shi daga na ka samu wannan wakala ɗin عن سعد الله بن محمد النفيلي قال اسمه محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال أبو داود أبو, أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد خال محمد بن يعني محمد يعني ابن سلمة روى عنه حجاج بن محمد عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال هذا عمر بن الخطاب نجيبا وعمر بن الخطاب يا بعد نجيب يا بعد هذه النجيب ما زي نجيب كما أنا أقول من ديك ko كوسن ديك yake kyakkyawa an بها fa'utai دينار salatu ya ديناري ya 300 aka ce ma'ana ya canji a fiye ta ko ya canja ba ta nabi sallallahu sai don annabi sallallahu alaihi da ce ya rasulullahi inna Allah inni alifi najiban na fitar da hadaya ta raƙumi ko sa fa wataitu biha to fa wataitu haka ne fa wataitu biha 300 dinar afa wato sai aka ce an bani za a bani dinari 300 in ba da ita afa bi'u ana tiru wa ashtari bi samaniha budilan dana samu raƙuma da yawa idan mai kuma raƙumi sai kare ce la a in harha iyaha ta wacce kawai ko ai yanka قال أبو داود mata alama. Mana ya gama سوى دياري قاية متى ألامة معنى يقام ba. Bai sa mata wannan ba. hikima fitowa. domin isha'ar wannan alamar da ba dan an sa alamar ba da akwai yuwar a iya canza ta ko ba ka ba amma idan aka riga aka wannan alamar ta riga ta ba hannunka ka miƙa ta zuwa ga Allah wata ala sai haƙuri. hadisi yana da rauni amma bawa ana kuma akan ta malamai ciki babu man su bi yi wa haƙam babu da ke magana akan wanda ya aika da hadisa ai gaba shi ce wanda zama a garin inda lokacin aikin bai ba to a san da ya aika ya ci wanda hurdodin sa normal komai halali gare shi eh aiki san da ka shiga aiki aikawa da hadaya wannan baya nuna cewa kuma a zo a oh, ka shiga cikin aiki babu man su bi yi wa aqama babu da ke magana kan wanda ya aika da hadayarsa a gaba da suwa kama shi ya zauna ko ya miƙa kuɗin matan ta jefi a haɗo kuɗin hadaya a haɗa cin anan kano su gaba wani ya ce mace wani haɗe nan shi wani cika da kawai tana su cika ba su ka ba su قال سنة عبد الله بن مسلمة عن النبي قال an فلاح بن حميدي عن قاسم عن عائشة قالت fatantu kalaida bumbudin ya rasu sallam ta ce ni ce da kaina na warware rataye na tagoyi na manzan Allah sallam biya ji da hannuna da na warware ga baki daya sun ma'asha'arha sai musu alama wasan ratayen da aka musu ba na aiki ba ne ba na hadaya ba ne irin wanda suke mata don aware wannan raƙumin gidan wane wannan na gidan wane tun da ko masu dabbobi suna wannan idan ya zama a ɗabi'a ana haɗa su a tafi kiwo za mu iya sa musu wannan da an gasu na gidan wane ne ta ce ni na warware na jikin wato dabbobin annabi sallam suma sha'ara sai sake samun sabuwar alama alama da ya musu ya taya jikin an gani su musantar da ma'an haka mai da ya kama su maka wakanna da ya rataya musu sabon rataye su ba a sabiya sai aika da ita ina baitul ila baiti zuwa ka'aba zuwa maka kenan ba kama bil madina cigaba da zaman sa a madina to fa da ya aika fa ma aruma alaihi shay'un babu wani abu da ya haramta a gare shi kana lahu hilla wanda halali ne da shi a gare shi kafin ya aika ai bai shiga aiki ba fa wannan akwai manganu suna nan kuma ta cikin mafa wa additional su wanda shi ma an zo share wannan wani daga idan ka aika da hada aika shiga aiki komai haramta gare ka حديث صحيح قال سيدين ابن خالد الرملي الهمداني وقتيبة بن سعيد أن الليث بن سعد حدثهم عن ابن شهاب عن عروة وعمر بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي annabi sallallahu yakan aika da hadiyar sallallahu madina daga madina fa fatilu qala'id hadihi sai in warware ratayen da ke jikin su wanda ke ba rataye na hadaya ba kuma la jitani mu an. sanin bayani sanda wani abu mai maji tanibul muhrim daga cikin abin da man yace ki nisanta an fahimci wannan ni sai sahih قال سلام مستدر قال سابشر بن المفضل قال ابن عون bin القاسم بن محمد وعن إبراهيم زعم أنه سمعه Huma. جميعا ولم يحفظ حديث هذا من هذا من حديث هذا ولا حديث هذا من حديث هذا قال يكتشي وقال قاسكتي قالت أم المؤمنين أنا أتبكتش بعث رسول الله سلم بالهدي أنا مسلم يا أيك هذا هدايا فأنا فلتلت نيتي نور وريك على هو وراتين ديك دكين سبيه دي ده هنونا من عهن وان ديك دكين سنة أو دقاني أغانيكو آه. وتكون الجبال kal'ihnil manfush kamar wato durwar za zama kamar audiga da aka kaɗi an gane kare indana wato wanda ta ce ta gida audigar wanda ake musu wannan in za su kiwo an san wannan na gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam su masu hazina halalan alaihi sallam baya ya aika da su sai waye gari a gidanmu halalan ba yana mani ya ci ba ma'ana komai halali gare shi ya ci ma ya ci rajul min Ali kuma yana zuwa ruwa yana zuwa abinda miji yake zuwa iyalansa mana komai ba ta zuwa iyalansa yana yi a ji wannan ai malami sun ce ma aika da kudin hadaya mun aika kudin hadaya ma ya gaba to amma wani ya ce mun to yanzu kuma ya ta gare ni ya kake gani wannan matsalolin ya kai ne kwarai da gaske ko gafin a tafi bana an yi maka mutum haka eh a ta ai mutum na farko da ba wani aiki da zaka ce ka san shi yau kamar ko ta ji wani uwa ya je umara ga shi da abu da yazo sai ke buga waya waya ma ake yi ibada ce wacce musamman mustajadda sababbin abubuwa da suke tafa ruwa a ciki aikin yanzu aikin hajjin sauƙi yake ta wani lokaci aikin wahala kuma yake ƙara lamarin a tofi'a wannan faɗaɗawa garin faɗaɗa wannan ai binda za ka yi shi a minti goma ya koma minti talatin na minti talatin ya koma awa ɗaya Wurin da kake zo a guri ya zo saboda mene ne ana ganin da kawai daga nan za ka haura kuka jikin da mai sai a ce ka zago saboda to aikin shi sa yana da buƙatar kullum a dinga yawan bitar sa musamman karatu dai mutum ko da ya zama ɗalibi a take take zama ɗalibi kawai in shi ne ɗalibin ilimi ne kai da suka zo kana ibada kana samun ladan ibada da kake na'am babu fi rukubil budin babu ke magana akan hadayar yadda ka hau a hadayar ka da ka fitar ko kuma zaka tafi da ita ko wanda ka bai tafi da ita ya halatta wani ya hau tunda ya kamar ba za a sake murata ba hawanta kamar murata ne ارغاميكو الله قد سالك النبي عن مالك عن ابي الدناد عن اعرض عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول متي سوق بدنا yana jan wata raquma faqala ki kafa hawana qala ki inna badana yani Allah ai taguwa ce ai ai hadaya ce abin da yake ciki na hadaya ce faqala ki irkab hawila kai ka hawana eh tisani abi salisa akaru nabi ko kan wai kai اركبها ويلك قال سمع بن حنبل قال عن ابن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير سألت جابر بن عبد الله عن ركوب الهدي ناتم جابر بن عبد الله الأنصاري أكن هوان واتو أكن هوان واتو عن ركوب الهدي أكن هوان هدايا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجعني المسلمين اركبها بالمعروف كهوت هوانا اناجي هوانا هنكلي إذا ألجيت إليها إذا بقاتر تساك هوتك hatta ta ji da zaran har sai ka samu wani bayan da yake ba ita ba tunda baka samu wani baka ka waka je akan ta kawai hadisi ya sahi babu bin hadi babu yake magana cewa idan har yi mutum atiba ta kasa a hanya ya zai an gani atiba qabl an tablugh ko qabl an yablugha yani albayt hadiyan baligh alka'ba to kafin ta kai ka'aba din an gane ko a atiba idan ta kasa qabla an yablugha kafin ta kai ka'aba kafin ta je inda ake so ta je an samu amr ibn kathir qala qara sufyan an sham an abihi an najiyat al-aslami sahabini najiya al-aslami yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi a ba'atha ma'ahu bil hadi an misal bi hadi an misal ya ake shi kai hadaya fa qala shi in atiba minha shay'un an misal ce idan wata daga ciki ta kasa fanharu kathirita su masbugh na'alahu fi damihi sannan takalmin da aka rataya a wuyanta ka cakuɗa shi ka rina shi a cikin jinin sai ka ɗora shi a kanta haka ake su makalli mai na bai nan sai ka ƙyari shi tsakaninsu da mutane su dafi hulɗa wannan in ka danna ɗaya takalmin ka ɗora an ta tariya ce kuma sadaka ce kawai mutane da ce na wata an gane na je tul asalami din nan da annabi sallallahu zai aika hadayoyi ne zai aika da su da yawa a tafi da su sai ne tambaye masu ga sunan ka ismi fulan wa anta ismi fulani, wa ta fulani wa ta fulani wa ka fulani shi ta faɗa sai kawai naji yake cewa fasan fasalihi fa na najiya sai ce najiya take cewa, to ai zan aika najiya mai kubutarwa mai kaiwa ita ake son mai kamar zuwa ba kowane suna ake raɗa wa yaro ba akwai sunan da kasa wa yaro wallahi ta ya shi duka a wajen maza yana sai na kaɗa masa duka wallahi akwai tunan da a yaro ko jaraba ba zai ci ba shi ya sa malin sunan jarumta ake sawa yaro musamman yanzu ka samun sun mujahid samun su sunan ka khalid sunan ka ali an gane sunan ka abubak sunan ka umar wani ce faruk mus'ab wannan sunan Allah saka iya mu ga wannan sunan da muka faɗa kusan duk sunan yan nan gunni Sunaka Ibrahim sunaka Adam mana wannan abun mu kuma yanzu mun kace wa ƴaƴanmu wannan adalci in ba wanda Allah ya sa dalibin ilimi ko mai haske ba ya bar mata ta sunan sunanta ah, Samira a dinga faɗa wata aira ko wajen cewa aira mai kuka kenan mu abinda muka sani ba haƙƙinta ne sa suna ba ita haƙƙinta ta haifa ta jira eh wannan shi shine malaka duk duk sunayen da iyayen suka samu daga Muhammad sai Abdullahi sai Abdurrahman sai Abdurrahim sai sunan sabon da malam duk sunaye amma kawai yanzu ku sai ku bawa musamman sababbin auren nan ai browsing ne na gani akwai wani wani akikin leoni a facebook ya saki suna can ɗauko ɗaya ƙashe tamar ne ne kai Allah ya yi saura nawa saura ɗaya ta karatun ya albarka alhamdulillah na san suleiman mai haibin ومسدد قال حدثنا عماد وعول سنة قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وهذا حديث مسدد عن أبي سالم عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى فلانا الأسلمي ناجية الأسلمي الأسلم يا أيك الأواني ومن أجل الأسلمي ناجية yake وبعث معه بثماني ma'ahu بدنا سيدي badana شيء da aika مشاتكوا faƙarar ce an ra'aita in uzhifa alayya min hashai da ce yana Allah kake gani idan turmutsutsu yato ya sa wata ta kasa a ciki tsanin ke cewa ta haru haka tsire ta kawai sun matasbugu na alaha takarwar da muka rataya mata ka rina shi ka mutsuka shi dami a jininta sun magriba ba ala safa sai ka ɗora shi kan tsakiyar kan cikin tikaruwan cikin da shi ne safa wala ta'kul minha anta kai ka kaci wala adun min ashabik ko wanda daga cikin abokan tafiyarka ma'ana maniyata aw qala sai min ahli rufaqatika daga cikin abokan tafiyarka qala abu daud alladhi tafarrada bi min hadha alhadith qawluhu wala ta'kul minha anta wala adun min rufaqatik na'am abu daud yake tabbamanta wannan da wannan shine kankaci kai da waɗanda suke cikin tafiyarka qala bi hadith abdul waris ثم جعله daga ka sanya wannan wato wannan takalmin ana safhatiha akan ruwan cikin ta makana idribaha wannan a gurbin idribaha qala abu daud sami'tu abu salama yaqul idza aqamta al-isnad wal ma'na kafaka idan haka iya gane sanadin nan da yake ka seta shi ka gane ma'ana da ya shi ka nake nema me sai an yi dogon shari'a baki ka gane sanadin nan mai kyau ne ma'ana ta fito to a tsallaka a tafi hadisin gaba shine abin da suke ku ja layi akan wannan shine ai idza aqamta al-isnada wal ma'ana idan ka daidaita sanadin ka yazo daidai ma'ana ta fito aka ce an gane eh kun gane eh ka faka to ai gaba an gane ko zaman da kuke yi ku yi gaba saboda ake yana da yawa kaga da wannan kalma muka bude karatun na tsadu da kuma Allah ya rufe mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad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 bayan sun yi ka zama hadiyar fa in ba ka sadiyar ya fi lokacin